الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci ga aminci wuyi wuluji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na ya muharram 1440 na alijiriya na jin daidai bai tsafo gwaji da ne ko hmm. ya september 2018 kalenda almiladiya ne ne katun zugutun shi hmm. a cika hmm. na karatun littafiyan فتنة al-maz'uma ya المزؤومة abdul muhsin al-abbad al-badr hafizahu الله ta'ala wato littafi ne risala ne gaga ya ce kibo ya ce aisi so ko be a against ya zulami to kiyo a ti da iri wuce shehu abad ne kato ya zubutunci wawaye dole likotura tilgulu fi jiri wa lihira fa'in alhaƙi ومجانبة كل ما عليه آل ومجانبة ما عليه آل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث وزيف رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذ وراء ظهره وسعى على جاري بالسيف ورماه بشرك قلت يا نبي الله أيهما أولى بشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي رواه البخاري ومسلم رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار وانظر الصحيح للألباني وعداسة السن مظنة سوء الفهم يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول, أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أهد شيئا أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول قال فلا جناح عليه ألا يطوف ألا ألا يطوف ألا يطوف بهما إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حظ قدير وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه ما يطوف بهما وعروة بن الزبير رضي الله عنه من خيار التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين قد معهد لعذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن وهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم وأن الرجوع إلى أهل العلم في الخير والسلامة آه شيخ عباد حفظه الله تعالى lọ́wọ́ ẹ̀ dúlù wọn láwò ilé kò tó rẹ́tì gùnú fi dìí dánjẹ́ yíyà kájú wal inhirafi anil haq da fifan ta gaskiya lugwai wa mujanabati ma kana alayya ahlus sunnati wal jama'a gambe gambe da yana ahlus sunnati wal jama'a ta ci sallallahu alaihi wasallam ya gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga min hadisi huzaifa radiyallahu an daga hadisi ya huzaifa sa kuje da gani biyu na la inna khawfa ma akhafu alaikum rajulun qara'a alqur'ana ana me su da ya gana ngai zana ngba alqur'an ko hatta idza ru'iyat bahjatu har wa gali alama alqur'an yadda biga zana alqur'an ma ba wa alqur'an kufiti waje gane ko wa kana rid'an lil islam in salaha minhu waje abin wan wazu daga ilimi alquran nan ganbe lamarin jini wa baza wara'ahu ga alquran cizumu wara'a zari ga alquran ce cizumu wa sa'a ala jarihi bi sayfi waje abin waciya, ciya waje kuma kwafci be bi ko wara ma'u bi shirki wa fe ga waji ga waje mushriki kultu ya nabi Allah ga yawa ne bisa ku ayu ma aula bi shirki zai cancanta bi shirki ne mini zagu ba annabo ne ga za haji je shirki ne kai zana ga wa je shirki ne annabi ga arra ga arrami aw marmi qala nabi ga bal arrami ne ce shirka da ke ne babu gandoro ne rawahu al-bukhari fi tarikh no ne ne lawo ya ce danje yake takfiri biyo da mushriki babu dalili al-imam al-bukhari qalu bi at-tarikh al-kabir abu ya ala ta yi hibban ta al-bazzar qalu sahih al-albani wa hadith nabi man ga wahada satu sinni yazuje yazuje rayuwa mana yazuje rayuwa yazuje rayuwa ta tengi mana yazu ibarufu gi mazallatu su ilfaham inda mini ne latin fahimta bojin gozanin ya dullu li zalika yana lawuci bane ma rawahu al-bukhari fi sahih ina al-imam al-bukhari gobe da sahih al-bukhari wannan bi isnadi ila isham ibn urwa bi isnadi la bayan sahabi ne ga isham ibn urwa nan an abi da baba bubo annahu qala ga qultu li aisha mun ya na aisha zaujin nabi imiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala yawma idin haditha sil la lokacin ci ma ya wikiyo ya ce tengi ma kai mutu la ji zanusa wa ga ara aiti na na aisha wele ya ya kaula Allah tabaraka wa ta'ala ba nisa kuma lafi gan ina safa wal marwata min la lalle safa da marwa inda min sha'airiya sai ce faman hajjal baita wani gajin hajji yanka ta a wuyi mara ko muji Falaju na halayi an ya tawafa bihima ne fi dabuwa na waji tawafina fama ara ala hadin shay'an Allah ya tufa bihima wa urwa ga to gaskiya fahimta le ka ga zaji sa'i bayin safar marwata an doro jan waje yin fa fahimta na urwa la ne ga don nore fa qalat aisha na na shaga kalla a'a wujan aisha law kanat kama taqulu daga e ne ga yake minoyi na. kadar da ayayi fala junaha alai Allah ya tawafa bihima wa bikin wa likin na kun fahimta lulu na nan ko na inna ma na zalata hazil aya ga aya na cin kiji fil ansar ya ce ansar jo kanu yi luna na limanat a fewa tambayin kuci ne ga manati wa kanat manat kuci na mai ga manati nan zo ne wa kanu juna? an na bayna safa wal marwa mun ci damuwa yangole kuki ta safo fayili kuki matamarwa fanya ne da ke jibuta nan amma musu ci bebe nan a kuki wuce jikiyo wula ke abu a nabi ci gato a ji yi tsakanin safari marwe a cikin fele ga i ga ibe sa'i tsakanin safari marwe ne gbanu a bela ga iya jibuta jiya kuki wuce a sako ga a. falamma ja al-islam musu ci bebe nan sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi an zalika anya annabi ga yacin ya ga fa'an zalallahu sakwati ya shiga ina safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an tawafa bihima wa urwa ibn zubair ga urwa ibn min khiyari tabi'in inda min ya zalai da alkhairi ga min ya tabi'una shi wannan wa wa'adul fuqaha as-sab'a wizairi min ya fuka gutu a bajo bil madinati madina annabi sallallahu alaihi wasallam fi asr tabi'in zamani ya tabi'una jo Kadima hada ya uzuri fi khata'i fi fahmi ina wa taki ya uzliu ya tira la kuskure fahimta lu na zukun bi kauni fi daka zalika lokaci lokacin wucin allazi sa'ala fi hadisa sin ga lokacin wucin ya wula ma'ana wawwa wadih na mace karara fi anna hadasata sunni ke zagayi zakar yiwu cin libarun fuji wula zanu sanin mazannata su ilfaham wula fahimta bujin wazawo wa anna rujiwa ila alil ilmi kuma shi ke zuje budutun manji a waga ya yi fi alkhairu wa salama wani alkhairi biya zagangani bai aminci now ya gana manyan ganin wale ga algulu fi din ya algulu fi din ezu goyi fi dinikum ga biya ka fi dan adini ya buma ne biga mutanaffiun da ya ja ke da ajin wala tuasiru e ji sauke da tsanani Wabashiru bashiru wala tunfiru eh ya zaji bushare ma jiki mo e eh, manya adini mo gulu ma da sura iriri zango ci gulu adini ene ji farilla no agun farilla zango ci ene jara mu no agun yara mu sura gulu kashi hmm. zango ci ene je tujimi na no aga zango jina jan sura gulu zan goci ene na fila waji waji ganin gula da farilla atu babu zai kaga wajen wa fike jikinin eh eh gula ta to wajibi eh yana mai litani ibrahim wace fiye zun ya ka ai kaza kaza kaza wace wasu shi to a ga waji lafi lokaci jin waji lafi ba hmm. ga ra wunde ga yo yo targibu yango wato ce ofofi ebe da lada sarar gole this is good amma ki an nan wato yau wato laifi ji wani da sai ki wannan yan guru wai zagi shishi Dan we wace kai da je waya fiu ya kilo cin ki ji ba da shi yan ki to biyo wani ga ajin waziya na file shi je no problem amma ko ga ga wani ke na file ba je to wa ga mun ji na fila wajen bukatu kundu subu wuce sai farila na wa gida na sai na fila kira wajen damuwa ne wọ́n lè ní ìpátá ìsún òní kí gùlú náà níbi sọ́lá sọ́lọ̀mù náà múnú al'inira kwanin haƙƙi fífẹ́ daga ìkóyìn gboro yóò lè wà náà za su rafi mustaqiman fatabi kuma cikin gboro gaji ya mutu wala ta tabi su bula fata farka bikum an sabili a nabi ga sadidu wa karibu a nabi ga kul amantu billahi ga ne ma yi maji ce sun masta kimotologiyo olóko gíkiri àmẹ́yìn ẹjìdọ́gbọ́n ní ṣe ẹlẹ́rẹ́ lápán dàgbẹ́ kíbọnà kúkù gíkiri onímúdé sọ́bọ̀ A àṣẹ́f suleiman ibn salim lai ruhaili adẹ́rìsálú dàgbẹ́ daga inhirafu shabab asbabu wọ́ sálù ìlàjì yìí adẹ́ sọ́rọ̀ bí nájú túnyẹ na ga sọ́rọ̀ bí wúci yẹ Ni ni qur'an shi shi wani bi qur'ani limi al-qur'anwa un ku fitiya fahimtawa

ko ta ƙuranin ku fita ji kokara ji ke a ɗe sun ne a ɗaƙida kirkiye sharku sunna ya limamul barbahari wasu suna imamu ahmad ibn hanbal يا أبو القاسم الزنجاني الحائية يا ابن أبي داود اللامية يا ابن تيمية إبانة الصغرى يا ابن بطة الواسطية يا ابن تيمية الطهاوية بشير ابن أبي إذ الحنفي aqidatu salaf ashabul hadith ni abu usman sabuni alalita ne yawa da ba biki a teku goro da hadisi shi yani bi sallallahu alaihi wasallam ganci arba'un hadisi umdat la kan bulugul maram riyadus salihin ko al muharrar al muntaqa sai bukhari muslim alulu wal marjan yole yen wala la teku goro mini ne lazafin daga ya kuwa goro ne fabul kitabo suna bigairi fabul salafin umma wani fahimta ya alkur'ani wani fahimta ya sunan amma wani fahimta ya salafu juwaji wa lazafin ya ebe to da na yolo egbina wa di ya ju ma di adisi ji amma ba na uzuri dana ani fahimta sahabi a ribi ani aju fahimta ani tabi ne ju fahimta ga ja can fahimta amanu bi muslima mutu mi fakad itadau wastabir sabila man anaba ilayya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ka wa rijo fe ja da mafe ja hadisi din amma be la ti panan afe bi aya ji na amma be la ti panan wuji fahimta sahabi alim ya lam tawala ta hanyo wala dina kafaru bi rabbihim ya'dilun bain al hukumu, illa lillahi do ma malaika kuma zan fa laika umul kafir aya wuci ga fe ji da gusho amma fahimta kici sahabi ji hawo alamin tuwuci amma da mine la ta gbina mine laiza ce mine lagbarun da ce lagbina aliyar eti zalu jama'atu shari'a alqa'ima wa gambe jama'a musulmi wọ́n gbé tí pátá lè káàkiri wọ́n yẹ pátá lè èjì dèdè òtẹ́ lẹ́gọ́ ń bújú jí rárọ̀ ń gájẹ gan wà lè yẹn lẹ́dí kí ọ wọ́n kọ̀ntùbútì agbègbìyàn ẹ̀zà nínú ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀zà tẹ́ kí lágbígbé náà ìzìrá ìrúkulẹ̀ mẹ́ rọ̀bánì mọ́nkójì ní ìtàkì ẹ̀kọ́ na náà ṣọ́gbàáyé sheikh bunbaz sheikh usaimin sheikh fauzan sheikh abbad sheikh muhammad lamini shinkiti wajen gani ako man wuce kwanin yau fiye zikiyo wakil lai abbas man wuce kwanin yau fiye zikiyo wasu gbaya wasu ligi mutunca wasu ile ga haɗe doro a jefu katu fiti za kawai haɗe reality ya aye ɗagutu aye manyan gwamnati ego salari ji eji kanzan wace ja mutu wace ji wace ta ko ka zai ji ya zage je ni ngaji nga daga ya kpọ, ebo na ga fanya ebo ne ka kuno ga ba yana wace ya ta ko ne ka gaskiya ta wa wa ka ga ka go su kuma da mu ke jin doci fa ji ma ma ga wa rije mu faliji ya da wa ya wali a ce plan ga muawiya yiwa wali abla ibn khabbab wa obe lanu aga uji pata gba ebe izo wali a ce jike ibn abbas mutunta agoli a manga ga gaudan magawi sahabi ali wali wali ni fana ya man kirki ya fa wani sakwani no abe na mu bata ne ya gba ya manji yanda dan ne na. giza mine ne ke da zace lagbino alfaragu wa zamu istifada min alwaqti ila dide lokaci kin made lokaci ne wayu zuwa made ne wayu zuwa na ba rufu da ta mu ta benci sho daga lashin harbe shi daga mu da chafi mu daga lashin harbe sabi ne ce whatsapp ji awa birkiti ne ta facebook ji awa birkiti wule da tuba shiga shigar da yi na da kun fika ta da cha zaba daga lashin nan daga na fi kwala shi nan sai na gide gidi nan adama ke gije ji zuwa shazaba da su zaki sai na ji magari nan adama ji magari na ci shafi mu kile nan sai ne lela zandoro nan ba rufu na kila ini rafa da yan da zo ji ga funga je wiwi fici da zo ji ga funga je ci daci da zo ji ga funga je dan fi mu da zo ji ga funga A awari da zo ji ga funga je confusionist abiyana mun fata nan alputi lokacin to amma waga lokaci na wato fondoro na fiye ku rubu yi kuranu wa wada lokaci baza fondoro na fiye ku hadisi ya shi fiti wada lokaci baza fondoro ngole mako ne na project ne ni ga arba na hadisi ku fiti wada lokaci no ganyan yi mi a graduate mi a secondary jani admission admission university mi la tiya ko mi la de jambuka ngwa mi fe na kitelo ngwa mi fe na kitio ki kafinta nga mfe na ni gbajigi nga mfe na ki kafinta nga mfe na ni fulalu nga mfe na ni sinano nga mfe na tashago fila ni wuce na digiri jan ma mila da ro jan no problem mi mfe volunteer mfe un katuka primary school bo wale wa lokaci o put into use amma da gaji lokaci un ce yuzu yayin doro na la amfani bena da gaji kiyo da wace power daga ko goro ni matani mazmunin fi ma kasirin na sihatu wal farag waga ga alquran ku fitani ko ku ci atibiya fiti waga ga washi atibiya ku fitani hadisi su ashi waga le ga sa hadisi jani fiki su waga le ga sa fiki jani luga su ku gole ta tu ci ko da bi al-muguni ibnu kudama al-majmu ya imam nawawi al-muhalla ibn azmi asnul kubra imam al-baqi majmu fatawa ibn taymiya fatul bari ibn ajari ko al-bar al-muhit as-sajjad yani sai bishale yaso muslim litati kanti kanti kanti naji idan ni jiboro bungo ce laji kafin bano center ko ji package nan wadi lokacin wa waste nan wadi lokacin wa waste nan ejin makanta na ribe phone go confusion ne jone kiyo lokaci da ci cun pe ga ajina ebogo mine ne goro na iti ba la glabiyatul da shi da jayo waje ya shi dan guru wadan bobe a kira waje a bele wagan da Inti tuti a sarra mafil ardi yi luka an sabi lagogowa ba ne ba wa ni na zaula lago sun shi mine ne ita gbiza ne iti ba wani afifa wunde la mi tu emotion ji wala za jiki wala za bi emotion la kun kya babu dalili ga da qur'ani da sunna ba wasu ali alibi ji alibi tirar bil alfaz al muhabbaba ina giza an goci na wuki lafazi wani yi ajiwo na wujin lafazi da ne wani da ya lafazi wani ya so a yuzo al jihad al jihad الدولة الإسلامية rashida, الراشدة a الدولة الإسلامية قامت da da kiyo ta zo ce wuce ga sai safiyo kafira na biza ina benu ganin ga ibili ibili ya ji ani ga adamu gici bane kiyo ga ga hal adulluka ala shajaratil mulkin la yabla wa ga millaci bando ci uwa na guji wa adamu da felo mulki wa ma zo anan ci bane so unga gina magana nore ẹni mi wá ń gan bá abọ́ náà náà tó ṣẹ̀ táwọn àgbínzà ní ó gan súná wá jí wá yìí wọn tó ṣẹ̀rá ọ̀nà máa ìdà ìlú ẹ̀gbẹ́ ní ó yìí wọn. máa ikùn ilá máa ara ẹni mi ilé ní gẹ́gẹ́ láwùrọ̀ máa àdíkùn ilá sẹ́gbẹ́sà ṣẹ́ ni kó gbòòrò ni mọ́gọ́ tún mi láwùrọ̀ náà ẹgbẹ́ zaniga àgbínzà súná wá jí wá yìí olófitì náà yìí olóbọ́nbì ko na dinga yi wolo wolo jeje ebona wa yi ogan ya juja abona ko ani wa yo igan ibi de ji bani ya ji dole musulun ci jina ko la ji ganewa e bo go bi kiafu be la fadiri ne ji tan do ci go da e jeje be gan magan ma inna min al bayani la sihra min yana jiza no al ajla wa adam mutaanni fil umur e yaji tan do ci de ka shi a shi wo gan wora a su le za shi ya je yawarwa a su le za ya ji kazar-kazar a gami jiki na miketuwa ya yi rami ungubo bayani ya ji demonstration ungubo bayani gashi a ga da ce gusu ungubo bayani a ga ce gun president ungubo bayani ko a ga gaskiya za mu ce ya ji plan yake na je ndo ji jina wuri ji ungubo bayani shi tsuri da yazo ka ci ga waje dagun fitina ga ga gubo so bai zo ma jiki an o ma ka

Quran ko ga ati egbori bi ki afa lale mo uchi akira sapa de bi odi abile ki mu ya wa ji ga won lawuji che chine ganchu kuyo ko kai da ga ji bidiya ga se mutu daga chabun ji bidiya wa kai lawo ya hadisi da ga wagi ma cha inga bi oju ka kuno ga believe bi ne sun cha che de yin pisi ga ganchi e bugo abi ki afa

ebole damuwa noci fi gangani biyoyi ebogo asoburu is very very important gangani beto addu'a bai yebe egan nan naji gbada hannun mini ya naji wakil lawi benin a nabi sallallahu alaihi wasallam ga zan ga caji da bon ga qur'anu magba in ca biya tiya be kin zan ga ya qur'anu magba amma won qur'anu magba da su ku wele gan ila ila mitun ya so san gaya ya woro tsa

Eh? zan wace ma ɗana wale gan mutum ga an buga ganin wuce haidi majiyamin ba na gadi security amma a gadi ba ma a gadi ka zai mai ba na kuta ni zan wace le ga yin langon ajiyar mana a ca program ji organize ba na haji foyi wai organize program mutu lagawa ne ma ni eh? no zan wace ma zukun wale ga a gaskiya ne ba ta wajen kuma ne inda mashallah mini ba da al'ulama man yaɗo kula don waɗo su ne ban waya tun bai na tun fi su durin lazina ofil ilim man ya lokin da ilimi na su kwayo ne a tabunin nasa bilbiri, watan sauna an fuzakun wa an tun tafinar kita ba fala ta kilun ya gogo ga lugwa zangoci ba da nan waje za ko zudu na waje za ko kura numa ba na wani wata da agun da biyo ma ka ga aki da wuja wunge gyara na wani ko jira ne ku a wari da ya fahimce ji na fi da sarori

wani lafayin taburgi lona ko? noli ayayin na safon marmata min shahirin laye wani ke na fahimta taburgi wunti lozino urwa ibn zubairi na amma zai clarify yawon na fahimta a sha ngole mutu urwa na fahimta rayuwa wulaji yan a sha a da tun man àdájú kí o àdásún mọ́ òkú kòjì ìzájáwò abúmin al'amni awul haufi a za'o bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه da bema wale ga sababin nuzul ya biyar sababin nuzul wani la fahimta yin aya kali aya ga kashi wale to bi na la ti cha yin da safar war wata mi shari la yin na na cha tun yin na. le ko la juna abaga wuci la ga sa ayi wajibi ya ne e bo yin e la yin e la ti chu yin da nan ga la la juna bi ba abu ali sallallahu alaihi wasallam magan ali salu inna la ko so kwa sayu ji ya jina so kula ji wajibi ta ce bo bo ko sai sai sakane safa gangan bai marwa daidai ma hadisi ne ke lawu ke da saka sunni wala fa ingole a da saka sunni wala fa inta godi lola kan shi e bogo za ne shiga istighar yan tulabu e yayi jimala lukbane igaji fira da bi fa inta no ci na man wuci ko jiran da za mu fare yi ajika nan akatiyan yan wuci bwa na man albaraka ma akabirikum ko iza e ma kun kiya ba ta alkhairu abake ilimi ajigai biya daga bayan da tizo na ji a da limi alkur'ani a da limi suna a da limi asaru a tafiyan akida wanjo a makuku ya ekon wucin wani amma ga wani zakambo ya dagwa fiza ba rufu bo wani dagwa fiza sha'awa mbetu za tuwo hamasa mbetu za tuwo kami ti zami shashishi ba rufu were wani ga mutu a fesusun kan kiki ya lo jado kan kiki ya dikan lọ

kakun na zai kun laji wa ribita ta wani tawon lauyi lakali lamini fata abi zai zade gi ebo wuce da fata na shi ta obonce jiga jihadi jihadi na fondoro ne ga ji na zabici na katukar wawo n ga abici ga zuto yajin wada ajin loci ebo ga lugwa wada su fiya mu ya kati ya gwanna wallawa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk